النبي والمهاجرين والأنصار الذين تبعوه في ساعة الأسرة حتى بلغ إنه بهم رؤوف رحيم يكرن تونا آية لكتاب الله على النبي Allah ya amsa tuban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wal muhajirina dan nan kuma da muhajirai mutanen Makka wal ansar da mutanen Madina alladina taba'uhu fi sa'atil usrati wanda suka bi manzon Allah a lokacin tsanani shi yasa ake kiran ita yake tabuka ana kiranta gazwatul tabuka kuma ana kiranta gazwatul usra wato yakin da aka yi ta a cikin tsananin bakar wahala shine usra wahala a cikin wahala aka yi ta ga nisan tafiya sahabban manzon Allah total da wanda suka cin masa a hanya da wa'inda aka tafi suka tafi jiki da jiki da manzon a cikin ma'ana tawagar manzo Allah na farko da ya fita da wanda suka yi gaba kafin shi da wanda suka zo a bayan shi gaba dai ana maganar dubu saba'in dubu saba'in suka tunkari yahudawa tsantsa tsantsan yahudawa madarar nasu makiya musulunci dubu ɗaya tsantsa munafukai waɗanda ba Laraba ba. su kuma suka haɗu su kuma dubu ɗaya za su sun haɗa wato ƙarfi da ƙarfi akan manzo kuma Allah ya jefa masu tsoro suka ji tsoron yakin ba a yi ba ƙarshe manzo Allah ya kama wanda zai yanka wa jizya shi shikenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo eh to shine yake karanto ayan har inda hatta balaga har inda ya isa inda ayan Allah ke ta inna bihim raufur rahim Allah raufun mai rausasawa ne a gare su rahimun shine cikon ayan fi sa'atul usrati ko min ba'di ma kada tazigu qulubi fariqin minhum wato wato bayan zukatar wasu daga cikin sahabban manzo Allah wane waɗanda ba munafukai ba ta kusa ta karkace minhum daga gare su sun mataballahu alaihi wa'innan wa'innan su ne ake magana Abu Haisama kun ga Abu Haisama kawai shi ya ya dawo aka ce manzo Allah ya tafi Tabuka mumuni ne sai shi kuma ba kaman ba zai fita ba matan shi amare guda biyu kowace ta yi kwalliya tana jiran dawowarsa a kai mata ga abinci sun ije masa ga kayan itace an ije masa kowace mace a cikin matarsa tana ɗakin da tana jiran shi sai ya tsaya sai ya kalle su ga inuwa ga iskan gari mai daɗi na bugawa ga ga ga shi sun masa kwalliya suna jiransa ga kayan abinci ga kayan abin sha na 'ya'yan itace ga ruwa mai sanyi sai ya ce kai abu haisam na inuwa ga matansa ga iska na bugawa mai daɗi ga abinci ga abin sha yace wa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil harri wa shidda ga annabi na karkashin rana na dukansa ga tsanani sai ce wallahi ba za a haka da ba kawai yace a kawo mai dokin sa shine ya tar manzon Allah shine manzon Allah din nan lokacin da aka hango wani na tahowa da fararen kaya ko zilu bihi sarab ana ganin ne yana kushewa da tahowarsa ga fararen kaya maza ce kun aba ba. to su ma kaga ai min ba'di ma mene min ba'di ma kada ta zi kulubun kulubu fariqin min zuciyarsu ta sata karkata da sai Allah ya dawo da ita to Abu Haisama na ba Abu Haisama kadai ba da Mu'adh bin Jabal shi ma shi kuma nashi ya kuma da ya hayo ita kuma ba ta da ƙarfi manzala sai dai kai tabbuka sannan shi kuma ya su. to duka wa'innan Allah ya ce dai Allah ya gafarta musu da su ma su wa'innan wa ala salasatin ladina kullifu su ma ai zuciyar nasu su kuma ga shate nasara akan su dan su ba su fitan ba ma gaba daya amma kuma suka faɗi gaskiya ba su da uzuri ba za su iya duban fuskan manzo Allah su yi mashi ƙarya in ma sun mashi ƙarya ya roƙa musu gafara to ai Allah ya san komai kamar yadda su kuma gashi shi ka abe ke cewa ko yace ga abin da ya sauka akan su wa ala salasatul ladina kullifu da kuma mutum uku da suka saba da shi ka'ab da kilal da murad ce hatta iza daqat alaikum al-ardu ha inda kasa ta musu kunci bima rahubat da fadin ta dinnan har zuwa ittaqullah wa kunu ma as-sadiqin ku tsoron Allah ku kasance da wa'inda suke ku zamo tare da masu gaskiya qala ka'ab sai ka'ab sai yace wallahi na rantse muku da Allah ma an Allah bai taɓa min wata ni'ima mafi bai taɓa ni'imta ni ba Allah bai taɓa yin